bangaren hada-hada da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa manchester city na zawancin dan shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar argentina mai shakale da kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuma zakaran kwallon kafa na duniya lionel messi city ta ware zuzurutun kuɗi har fan miliyan 200 domin sayan dan wasan a watan janairu na shekara 2017 da zaran an bude hada-hada inda za ta ke biyansa har fan dubu ɗari biyar duk sati in haka ya wakana zai zama dan wasan da ya fi kowane dan wasa a duniya tsada kungiyar ta barcelona tana buskantar barazana daga dan wasan inda ta yi masa tayin sabunta kwantirakinsa a kungiyar amma messi bai amince ba har yanzu kwantirakin messi zai kammala a shekara ta dubu takwas inda kungiyar take ganin kafin wannan lokacin tana bukatar ta sai da shi huta lafiya